أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يو 22 ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1434 kuma wannan rana ta yi daidai da 31 ga watan bakwai na shekara ta 2013 ta miladiya za mu tashi aya ta goma sha biyar a cikin suratul anfal a karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan wata mai albarka ah, kuma kamar yadda muka saba kullum za mu fara tambayoyi a wannan ya ce yaya ka'idar ciniki take a sunna saboda 'yan kasuwarmu idan ka zo siyan abu sai su ce suna za a sa ma ko gaskiya e, wato ciniki iri-iri ne akwai cinikin gaskiya akwai cinikin sa suna duk ya zo a cikin shari'a cinikin gaskiya shine ake ce masa murabaha shine ya ce wannan abun ga abin da yake a wajena naira ɗari ne nawa za ka bani a ka samun riba ta naira goma a kai wannan cinikin gaskiya kenan shine cinikin murabaha sharaɗinsa gaskiya ya faɗi cewa ga yadda abin yake a wajensa ma'ana abin da yake a wajensa shine kuɗin da ya saya da kuɗin da ya ɗauko shi ya kawo shi kanti da kuɗin da ya ajiye a cikin store kafin ya zo ya bijirar da shi amma ba zai sa alal misali kuɗin da yake cin abinci daga wannan al misali cewa kullum ga kudin da yake ga kudin da yake sayan abinci saboda ka sai ya raba wannan akan kayan da yake ya dora akan asalin kudin yadda kayan suke don wannan kudin cin abinci daga riba zai fita ba daga uwar kudi ba malamai sun yi bayanin abin da zai sa a cikin kudawar kuɗi da abin da ba zai sa ba a cikin muktasar ko karanta duk za ku gani da kudin abin da wato hatta kudin daura dabba wajen dorawa idan tufafi ne kudin wanke su da yin bugu duk zai sanya shi a ciki da abin da kuma ba zai iya sanyawa ba to wannan shine cinikin gaskiya kenan cinikin sa suna kuwa shine bai'ul musawama cinikin sa suna to dukkan su ya halatta sa suna shine kace nawa zaka saya ko kuma kace kaza ne yace a ka rage mun a a kaza ne shi kuma wannan ya danganta da iya da sanin ka ga kasuwa kai mai sai da shi ma mai sayarwa sanin su kasuwa da kuma amfani da duba ya gani wannan wanda za a iya samun riba mai yawa ne ko kaɗan a kansa domin wanda duk yana cikin kasuwanci biya halatta a cikin wannan shi yasa aka ce ma kasuwanci wato al'uqudul wato uqudul mukayasa wato wato uqud ne cinikayya mu'amala ce wadda aka gina ta akan kowa ya amfani da kaifin hankalinsa kaifin basirarsa da dabararsa shine ai mukayasa cinikin wato mu'amala ta dabara gwargwadon iya dabarar ka gwargwadon yadda za ka to shi yasa wanda bai san kasuwa ba aka ce idan ya zo zai yi ciniki ya sanya sharadi kamar yadda wani sahabi na annabi sallallahu alaihi wasallam duk inda ya je kasuwanci sai an doki hancinsa saboda bai san kasuwa ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ya zo siya ya ce la khilaba babu yaudara idan ya koma ya ce ga yadda na siya ce kai kai kai wannan abin ai ko ko ko rabin rabin sa bai kai ba ka je ka siye shi a haka to sai a sai a tabbatar masa da khiyar yana da zabi zai iya mayarwa a warware ciniki a dawo masa da kudin sa ko kuma a ce to dama dai ga yanda yake amma mun mun to to ga ragowar kudin ka eh, to wanda yake bai san kasuwa ba zai iya sanya wannan ya ce to da sharadi da sharaɗin kan cewa idan ba haka yake a kasuwa ba zan dawo da shi to in yi wannan sharaɗin sai a bashi ba wato khiyarun wato khiyar wanda wanda malamai suke cewa khiyarun qabl wato wato zabi na wanda aka masa kamun ga wajen ciniki ba kowa ne yake da wannan zabin ba sai wanda yake bai san kan kasuwa ba zai iya sharɗanta wannan da sharaɗi ne yake zuwa ba wai a cikin kullallen ciniki ba ne za ka iya zuwa ka ce kana da sharaɗin a warware ciniki kana da damar ka warware ciniki matsawon kana cikin majalisar aqd baka bar wajen ba amma daga zarar ka juya ciniki ya kullu babu zafi da kowa sai idan ka sharɗanta in ka sharɗanta kan cewar to ban san kan kasuwa ba don haka idan na je na samu abin nan ba haka yake ba zan dawo da shi a warware ciniki ko kuma za a bani abin da yake shine bambanci hmm. kudin za su ninka shi babu iyaka a cikin riba babu iyaka a cikin riba waɗansu suna cewa riba kada ta wuce sulufi kada ta wuce rabi wannan duk babu ka'ida ta shari'a akan wannan babu iyaka akan riba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da aka ce ya sanya silin yayi tasiri yace ga kowa inda zai sayar da abu yace inna allaha huwal musahhir Allah shine mai sanya wannan kudin tiya shine mai sawa wa huwal qabid wal basit shine mai damke arziki shine mai shimfida arziki ina so haɗu da Allah rana alkiyama ba wanda yake nema na da cuta ya ce ya ce ainihin na cuce shi da na kayyade farashi shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kayyade farashi sai dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da bayi ya zuwa ga yin sauki wajen ciniki ya ce rahimallahu abdan samhan ila ba'a samhan idashtara Allah ya ji kan bawa wanda yake mai sauki wajen sayarwa mai sauki wajen sayi wajen siye yana da sauki wajen sayarwa ma yana da sauki to ana son sauki saboda ka in zaka sanya riba kada ka tsawwala saboda sauki saboda kowa Allah saboda ka samu albarkar wannan addu'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma abin ka naka ne in ka so ka sanya riba 100 bisa 100 wani in yaje ya sanya 50 bisa 100 nasa ne zai tafi kai ko yana nan zauna dankara a cikin kanti abu ne na kasuwa a hannun Allah abin yake saboda haka babu babu wato kayyade cewa ga iyakar iya da ribar da za ka ci a cikin kasuwanci na cikin yahudawa eh eh wannan madi ya halatta bai ulbaramit kenan albayo alal ka ce ga shi ga kowa abu ga farashinsa eh, in ka saya ka ɗauka an ba ka ba shi kenan ka ajiye eh masu cewa kazamar eh masu cewa kazamar riba duk wanda yana daga cikin wannan kazamar riba da ake faɗa sai dai rashin musamaha a cikin ciniki amma babu wannan iyaka da za a ce iyakar riba ke shari'a bata kayyade iyakar riba a cikin ciniki mutum yana da ikon ya sayar da abu da yake so amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kudaitar da ya kudaitar zuwa ga musamaha sauki a cikin ciniki a shi ko idan ka kayyade ka ce ga farashi kowa ya zo ya saya ga inda farashi yake a wanda yake zaka sanya kudin yadda uwar kudi yake kuma da ribar ta kai wannan ya ma fi sauki shi yana daga cikin shi ba musawa ma gani shi mutlaqul bai' ne ciniki ne kawai wanda yake aka aka sake shi ba kai garanti wanda suke sa garanti akan abin da suka sayar wannan khiyar ne ya halatta ya halatta kaga idan shi da sa imam malik yake cewa kowane abu zaɓin da ake bamu mutum irin gwargwadon abin ne kamar al misali ka sai gida sai ka ce to na sai ka sai gida sai a ce zuwa wata ɗaya ka gani in babu wani aibi hmm. alal misali akwai aljanu suna damun mutane a cikin gida kaga cikin wata ɗaya zaka gane in kana so sai ka zo ka warware ka sai abun hawa ka sai rakumi kamar a da ko doki sai a ce ka je ya kasance a wajenka a sati daya wata daya amma ka sai rakumi ko ka sai doki sai ka ce za ka je a baka garanti din shekara daya za ka je ka jarraba shi shekara daya kaga wannan bai dace ba shi yasa imam malik ce kowanne kowane abin siya bi bibi to irin wannan garanti da ake bayarwa kamar ka sai waya a ce tana da garanti na shekara daya garanti din kuma za a kayyade maka ga abin da yake garanti din yawanci mutane ba sa karanta wannan takardar ne abin da ake nufi da garanti ba wai in ta lalace ba ba wai ko in ta faɗi ba kamar a canza maka wata a'a idan ya bayyana kan cewa akwai wani kuskure a cikin yadda aka yi sana'ar tata kamar alal misali ka kawai kana da waya sai kaga kawai tana kashe kanta ko kuma tana wani irin zafi baka je kuma ka je ka bude ka ce a gyara maka ba in ka mayar musu sai su ce to shikenan su za su gyara maka ko kuma su karba su baka wata wannan idan yana daga cikin abin da yake na maslahar shari'a ne garanti ba shi da laifi a sallar farilla idan aka tada ikama kamar sallar magriba kafin liman ya fara karanta fatiha yakan jinkirta kaɗan to a sallar nafila kamar tahajjud za a jinkirta duk za a yi ya zo a sallar farilla ya zo a sallar tahajjud sallar nafila bal imam malik ya kulla eh, imam imam muslim ya kulla babi babu du'a fi salatin layl babun addu'a a cikin sallar dare daga cikin hadisan da ya kawo ya kawo hadisai kusan nau'i daban-daban na addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake fara yi in yayi kabbara harama kafin ya fara karatu a sallar daren sa da yake yi saboda haka kamar yadda ake ake yi a sallar farilla haka za a yi ma a sallar nafila duk yana daga cikin sunna ko da kuma sallah ce din wanda za ka yi a kowace raka'a ba wai in kai daga farko in kai a raka'a biyun farko shikenan sauran raka'o'in kuma shikenan kamar ta farkon ta wadatar ba a'a ai addu'ar istifta ga kowace raka'a ce za ka yi tunda ka yi sallama ka gama wannan da za ka insha'in wata ita ma za ka yi mata ta addu'a idan aka dago daga ruku'u wasu idan liman yace sami Allahu liman hamida sai su sai su sai su sai su mai da abin liman ya faɗa ba sa faɗin rabbana wa lakal hamd eh wannan a waɗansu wannan shine matabar Imam Shafi'i waɗansu sun yi ruko da a zahirin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam na faqulu mithla ma yaqul ku faɗi irin afwan inna ma ju'ila al-imamu li utamma bihi da kuma kan cewar annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya dauko ya dago yana cewa sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli saboda haka abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shi za yi to amma wannan hadisi am ne an kebance shi an yi masa tafsis tafsisin ya zo a hadisin abu musa al-ash'ari da na abi huraira wa idan qala sami allahu liman hamida idan liman yace sami allahu liman hamida ku ce rabbana wa lakal hamd wanda ya nuna kan cewa mafhumin sa ba za ku ce sami allahu liman hamida ba kawai za ku ce rabbana wa lakal hamd wanda wannan shine matabar malik da kuma matabar imam ahmad ibn hanbal shine mashhurin matabarsa kuma shine matabar imam abu hanifa sabanin abinda imam shafi'i ya tafi akai kuma wanda yake shine mafi rinjaye shi muka rinjayar a karatu a sannan wannan ya ce don allah ina da tambaya akan mata masu zuwa aikin hajji idan mace ta je hajji sai jinin al'ada ya zo mata za ta iya shan magani domin jinin ya tsaya ko kuma kafin ta tafi za ta iya shan maganin eh malamai sun yi fatwa kan wannan sun ce babu laifi idan shan maganin nan ba zai cutar da ita ba ma'ana idan da shawarar likita ne likita ne ya ba ta shawara cewa abin ba zai cutar da lafiyarta ba ba zai zo ya sanya mata wani abu da zai sa mata wata cuta ba ko ya jirkita lafiyar jikinta ba wai ba wai jirkita al'adar ta ba jirkita al'ada daban ne a ya jirkita lafiyar jikinta alal misali tana da wani ciwo wanda zai sanya shan wannan maganin ya sa wannan ciwon ya jinkiri wajen waraka ko kuma ya daɗa kawo mata wani rikicewa a cikin wannan ciwon nata da take shan magani idan likita ya bata shawara babu laifi za ta iya sanya za ta iya sha an halatta mata amma kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna ma Aisha ba abai da mace za ta damu kanta ba shi annabi sallallahu alaihi wasallam da ya shiga wajen Aisha ta ga ta alhali ta yi ihrami da aikin haji ya ganta tana kuka ranta ya baci wato hankalinta a tashe yace la'allakin ya hayya al'ada ta zo miki ne tace eh yace hada shay'un katabahu Allahu ala banati adam wannan abu ne wanda Allah ya rubuta ma ƴaƴan mata ƴaƴan na annabi adam saboda haka ya gaya mata hukunci ta duk abin da mai aikin hajji yake yi kada ta dawafi da ɗakin Allah ah, to amma saboda dan adam mace dole za ta ji wani iri daga kan cewar an je wajen wato an je arafa ba za ta iya karatun alkur'ani ba duk da yake za ta iya yin sauran adkar ta addu'a amma wani lokaci zai dan taba zuciyarta daga kan cewa ita dai hankalin hankalinta zai fi kwanciya a ce tana yin sallarta za ta iya shiga harami ce da wafi ko yaushe take so kamar yadda mutane suke yi to babu laifi za ta iya sha idan ya zamanto cewar likitoci suka yi mata wato suka rubuta mata cewa kuma abin ba zai cutar da ita ba wannan malamai sun yi fatawa akan wannan babu laifi akan haka sannan wannan ta ce ta sai a tamfa to a jikinta akwai wani akwai wani waje da aka yi masa jagwalgwalo to sai nake ganin kamar sunan Allah da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suke son su rubuta domin za ka ga wani gurin kamar an rubuta mimun da dalun to ya ya kamata a yi Eh kada kada dai ki bari shi dan yayi wasa da hankalinki wani lokaci bai yi ba sai ya ce a ah, wannan ai kaga abinda bai kama da sunan Allah ba kace gani in kai haka in ka juya shi ta haka za ka ga sunan Allah ne abinda yake wabi dan wani yana ɗaya daga cikin abinda arna suke yi domin su sanya mu wato mu mu mu tozarta sunan Allah mu shiga da kofi da yake an yi mu shiga da su cikin banɗaki muna ta sunan Allah ana tattaka su yana daga cikin abin da suka yi don saboda tsananin kiyayyar su ga musulmi da musulunci saboda haka idan abu wanda yake wazihi a bayyane yake to hakika bai halatta ba bai halatta a toza bai halatta a wulakanta sunan Allah jalla wa ala ba idan ku ba abu ne wanda yake a bayyana ba sai da takallufi sannan za a yi to babu laifi ba a so a tozarta dukiya idan har misali kin riga kin saya bai kamata ki tozarta dukiyar ki ba ce za ki kona ko makamancin wannan a kuma irin wannan ya kamata yan kasuwa su rinka kula kuma suna yin bakin kokarin su dan sukan kawo irin wannan dan su fadakar kan cewa ga wata atamfa sun gani saboda haka a nusantar da mutane da kada su rinka sayan irin ta sannan menene hukuncin gina masallaci a makabarta da aka daina binne mutane idan makabarta ta zamanto an daina binne mutane a wajen ta tashi daga tana nan a makabartarta idan dai ba a mayar da wajen wajen da za a yi gine-gine ba idan ya zamanto wato ma'ana ta riga ta fita daga wato kasusuwa sun rididdige an yanka fegi to ba bata zamanto makabarta ba amma matsawar tana nan a matsayin makabarta mutane da sauran wato ya zamanto gidan matattu ne wato kasusuwansu suna nan da sauran jikinsu yadda ba za a je a haƙe kaburburan ba a mayar da shi fili wanda yake za a yi gidaje da kantuna da sauransu matsayi tana nan a makabarta bai halatta a yi masallaci a nan ba tunda sunanta sunan makabarta ne annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya ce la tattakhidul qubur masajid kada kuma yadda makabarta ta zamanto masallatai wajen da ake yin sallah da ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masaji. Kushin Allah ya tsananta akan mutanen da suka maida makabar wato kaburburan annabawan su zamanto masallatai ballantana kaburburan waɗansu na annabawa ma an ce kar a mayar da wajen ya zama masallaci ballantana kabarin wani wanda ba annabi ba saboda haka bai halatta ba sannan ya shi ya halatta a yi buzu da dabbar da ta yi mushe idan dabbar da ta yi mushe in aka jeme idan aka jeme fatarta ya halatta saboda zahirin hadisin maimuna a cikin wani waɗansu sun roito shi daga musnadin maimuna waɗansu sun roito shi daga hadisin ibn abbas a cikin sahih muslim a cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce ya ga mushen wata akuya mutane suna ja za a je a jefar ya ce wannan fa suka ce ta mutu ne sai ya ce a halla a halla haftumuha hallan tafa'atun bi ihabiha shin me yasa ba za ku yi amfani da fatar ba ba za ku yi amfani da fatar ba da suka ce masa ai ce a wata riwayar ya ce halla da baktumuhu me yasa ba za ku je ne ba a wata riwayar yake cewa yudhibuhu al-ma'u wal milh gishiri da ruwa yana tafi da shi domin gishiri da ruwa shi ake amfani da shi wajen jima saboda haka idan aka je mai fatar aka wanke aka yi amfani da gishiri ko kuma a yanzu zamani yanzu aka yi amfani da wato a chemical da ake jima da shi aka kankare sauran ragowar fatar a naman da ya maƙale da jikin fatar aka tsarka wato aka kankare shi ya zamanto fatar ce kawai za a iya amfani da ita a bisa abin da yake shine zahirin kaulin malamai a mazhabar imam malik za a yi amfani da shi filiya bisati dunal ma'i'at ma'ana za a iya yin shimfiɗa da shi za a iya za a iya sanya gari za a iya mai da shi ya salka jaka da za a sanya gari da tufafi a ciki amma ba za a mai da shi ya zamanto jakar da wato salka da za a sanya ruwa ko mai ko wani abu wanda yake mai ruwa ruwa ba a madhabar malik saboda ganin kan cewa asalin sa mushe ne yana ɗaukake shi zahiran labakuna jima tana tsarkake shi zahiran lababuna a wajen malik a wajen sauran malamai kuma yana tsarkake shi zahiran wa batinan wanda yake shine aula da sauki na shari'a kuma shine yake mafi karfi saboda zahirin itlaqin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake za a iya yin belt da shi eh, in aka duk abin za a iya yin riga za a iya yin riga jacket ta sanyi za a iya yin belt da shi za a iya yin hula da shi duk babu laifi a sannan da Allah ita alkunut har tsawon kwana nawa za a iya yin ta alkunut a iri biyu ne akwai alkunut na witir shi alkunut na witiri magabata sun rabu kashi biyu waɗansu sun ce za a yi ta ƙolus sana a dukkan shekara ana addu'ar kunut wanda yake shine zahirin matsabar imamu shafi waɗansu kuma suka ce a'a muƙayyadi ne da nisful akhir min ramadan rabin rabin karshe na watan ramadan wanda yake shine zahirin maganar imam malik a cikin mudawwala kuma haka aka rawaito da waɗansu daga cikin tabi'ai an rawaito ma daga ayyukan sahabbai kamar su ubay ibn ka'ab kan cewa sun yi kunuti a wato rabin karshe na watan ramadan a wuturi a rabin karshe na watan ramadan saboda haka waɗansu malamai sai suka ƙayyade shi da wannan wannan nau'i kenan nau'i ɗaya kenan na kunuti kunutun witiri nau'i na biyu kuma shine kunutun nawazir kunuti wanda yake idan wata musiba ta zo ma al'umma wanda malamai da dama suka tafi a kansa kamar yadda yake masabar Imam ahmad ibn hanbal da masabar ahlul hadith cewa idan wata musiba ta zo ma al'umma za a yi kunuti kuma kunuti na za a iya yi a dukkan salawatul khams a raka a ƙarshe bayan an dago daga ruku a dukkan salloli guda biyar ana yi to kwana nawa ne gwargwadon iyakar yadda wannan nazila wannan musiba za a ɗauke ta in Allah ya ɗauke wannan musiba shikenan sai a daina kunutin amma kunuti na uku na yin wato shine wanda ake yi a sallar asuba a raka'a ta biyu kafin ruku'u ko bayan ruku'u a wajen waɗansu malaman to wannan shine wanda a cikin malamai imam malik da imam shafi'i suka tafi a kai kan cewar za a rinka yinsa shi ma a dukkan tsawon shekara na sallar asuba wanda sun dogara da hadisi cewar a hadisin anas ibn malik cewa a sallar asuba annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar yin kunuti ba bar duniya wannan riwayar tana da rauni duk da yake malaman shafi'iyya sun yi kokari su kawo mata abin da zai karfafa ta amma riwaya ce da ta tabbata a wajen malaman hadisi cewa ba ta da karfi hadisi ne da'ifi wanda yake yana cikin a cikin littafin sunan imam bai baihaqi ya yi ƙoƙari ya nuna hujjoji na karfafa hadisin amma malaman hadisi ba su karɓa ba wannan riwaya ce mai rauni don haka abin da yake mafi rinjaye shine ana kunuti lokacin annawazi kuma ana kunuti a cikin witiri dalilin kunuti a cikin witiri a dukkan shekaru shine hadisin hadisin Hassan ibn Ali cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya masa addu'ar da yake a cikin witiri duk da yake waɗansu malaman hadisi sun ce addu'a da ya koya masa ƙarin da aka ce a cikin wutiri malaman hadisi suna ganin wannan ƙarin yana da rauni ya koya masa addu'a ne kawai ba mu ƙayyada da wutiri ba to wanda yake wannan mahallin bahafi ne to amma dai abin da yake a zahirin abin da yake mafi rinjaye ilimi kuma a wajen Allah yake shine kunuti ana yin sa lokacin musiba idan ta sauka a cikin dukkan salawatu hams ana kuma yin sa a cikin wuturi a kowane lokaci a cikin shekara a wuce idan mutum ya yi wuturi a in ya dago daga ruku'u sannan kiran da aka saba yi na masu yin karatu suna daga murya har sauran masu karatu suna shiga cikin damuwa saboda bayyanawar da suke yi da ƙarfi da kuma sannan masu ajiye alkur'ani a ƙasa game da wannan na farko mun yi kira mun janyo hankalin ɗan uwa to watakila waɗansu ba su ji bane ko kuma daɗin karatu ne yake ɗiban su to su yi su daina saboda kun ga gashi suna kawo ma 'yan uwansu shi. saboda ita alkur'ani yana da akwai ibada da dama da take da rataya tare da shi karatunsa ibada ne sa ma ibada ne don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutane in suna sallah a cikin masalaci sun ka ɗaukaka murya da ƙarfi suna cakuɗa ma juna karatu saboda wani maimakon ya mai da hankalinsa kan yin nasa karatun sai jin sai rinka tafiya ya zuwa ga karatun wani har sai ya manta shi abin da yake karantawa musamman yayin da mutum yake karatu da ka saboda haka hikima ta shari'a da sanin dacewa da daidai na shari'a yasa aka ce kowa ya sassauta murya domin kada ya yi tasiri akan karatun dan uwansa kada ya shiga cikin haƙƙin dan uwansa saboda haka muna da jawo hankalin yan uwa a kula da wannan sannan dangane da al alkur'ani kuma kwarai da gaske wannan shekarar ba mu tambihi akai ba shekara ce wanda yake wannan lokaci ne wanda yake mutane suke yawan zama su a lokacinsu a mafi yawan lokacinsu suna yi a cikin masallaci saboda haka kuma a lokacin nan suna shagaltuwa da karatun alkur'ani to ya kamata su san wannan ladabin da alkur'ani yake ake da shari'a take neman mu da shi wajen alkur'ani alkur'ani na da haƙƙi a kanmu saboda ayar Allah ne alamomin Allah ne wanda yake girma wa man yu'addi zalika wa man sha'air sha'airallahi fa innaha min taqwal qulub duk wanda yake girmama alamomin addinin Allah wannan yana daga cikin tsoron Allah da ke cikin zukata saboda haka yana daga cikin girmama Allah a girmama alkur'ani don haka gashi nan har an yi wato itace wanda ake sanya alkur'ani kana waje ko kana tilawa za ka yi sujadar tilawa ne ko za ka tashi ne ka ɗauko wani abu ko za ka fita ne ka je ka sake alwala kada kawai ka aje alkur'ani a ƙasa domin wani in ya zo yana tafiya gaban sai yake kallo ba ƙasa yake kallo ba sai je ya taka alkur'ani yayin da ya taka alkur'ani ba da niyya ba kai ne ka bijirar da alkur'ani da a wulakanta shi wani ya zo ya taka shi to saboda haka mutum ya taka tsantsan ya sanya alkur'ani inda zai tsare martabarsa ya tsare darajarsa kamar yadda ba za ka zo ka ajiye kudinka a ƙasa kai tafiyarka ba saboda kana ganin wani zai ɗauke ko kuma ka wanke kayanka kyawawa wanda za ka sa gobe idi ka zo kana zaman cikin masallaci in za ka ajiye su ka san inda za ka ajiye su saboda kada wani ya zo ya turmuza su da kafa ko bai sa dauɗa ba wannan gorar da kai ta guga za ta kare <laughs> to saboda haka kaga in ka daraja kayanka me ya fi cancanta ka daraja shi kayanka ko ka littafin Allah zancen Allah jalla wa ala wanda sifa ne daga cikin sifofin Allah dan haka a kula na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متعرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد Allah ta'ala ya ce ya ayyuhan ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani idza laqitumul ladina kafaru zahfa idan kuka haɗu da waɗanda suka kafurta, zahfan alhali sun yi cincirundo sun kawo muku harin yaki fala tuwalluhumul adba kada ku juya kuna masu guduwa daga gare su wa man yuwallihim yawma idhin duburahu wanda ya juya musu bayansa a wannan rana wato ranar da ya haɗu da su illa mutaharrifan liqitali sai dai wanda sai dai wanda ya karkace domin dabarar yaƙi. wato ya karkace ya gudu domin dabarar yaki aw mutahayyizan ila fi'a ko kuma ya juya domin ya je ya tattaru da wata jama'a ta musulmi faqad ba'a bi ghadabin min Allah to wanda ya juya ba ɗayan waɗannan guda biyu ba wannan ya dawo da fushi daga Allah da wani fushi babba daga Allah wa ma'awahu jahannam kuma makomarsa matattararsa ya zuwa ga wutar ita ce jahannama wa bi'sal masir tir da jahannama a makoma wannan umarni ne na Allah jalla wa'ala kan wanda ya haramta gudu daga wajen yaki yayin da ake yaki tsakanin musulmi da kafirai zahirin ayar shine idan su ne kafiran suka zo muku da nauyinsu da karfin yaki domin azahab abinda ake nufi da azahab shine tafiya wato akan wato mutum ya rinka tafiya akan gindi jan gindi shine azahab to ana sai aka aka yi amfani da wannan kalmar don a nuna yadda rundunar soja idan suka taho da karfin yaƙi yadda suke tafiya a hankali a hankali saboda nauyinsu sun zo da kayan yaƙi da ah, guziri na abincin da za a rinka ci har kafin a je a yi yaƙi da kuma lokacin da za a yi yaƙi iyakacin kwanakin ma da za a yi saboda haka tafiyar da suke a hankali a hankali shine aka kamanta su da kan cewa sun yi da suna da yawan da suka ɗauko yawan nasu da tanadinsu da shirinsu don su far muku da yaƙi to yayin da suka zo suka yi muku wannan aron gama kada ku kuma ku gudu akwai hikima a cikin wannan wajen bayyana wannan hukuncin lokacin yaƙin badar domin yakin badar shine karawa ta farko da musulmi suka yi tare da kafirai idan da a ce a lokacin da aka kara musulmi sun gudu da shi kenan an karya lagon addinin musulunci musamman su ƙuraishi yayin da suka ji kan cewa ayarin abu ne ya tsira sai suka ce to ai sai mu koma ba mun fito ne za mu yi yaƙi ba abu jahal ya ce ina ba za mu koma ba sai mun zo kasuwar badar mu zo mu ci kasuwa larabawa su ga yawanmu su ga tanadinmu su ji su ba da labari da irin fitowar da muka yi kan cewa an takane mu an ce mana kule kuma mun ce chess don haka duk wanda ya ce zai taba mu ya san kan cewa ba mu ba wato ba abin wasa ba ne saboda haka abu ne na cika baki da nuna izza don haka akwai hikima a wajen yadda Allah ya sanya wato yadda Allah maɗaukakin sarki ya sanya maslaha shine a je a yakin badar domin idan aka yi wannan an karya lagon kafirai an karya lagon kafirci don haka da a ce musulmi za su gudu daga wajen wannan yaƙi da ɓarnar da za su kawo ga addinin musulunci ba kaɗan ba ce shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya harab ya ce duk wanda ya gudu yayin da aka zo aka yi wannan karawa in dai ba ya gudu ba ne domin wata maslaha shine ya bayyana maslahar da abu guda biyu ne mutum ya juya ya gudu kamar gudu yake yi nan ku so yake yi ya je wata dabara wadda daga baya zai sake kawo ɗauki ta wata hanyar daban ko ya gudu don waɗansu su bi shi idan suka bi shi shi kuma ya san irin shirin da ya musu zai dawo ya karkashe su ɗaya maslaha kenan maslaha ta biyu ko idan ya gudu ya gudu ne ba domin wato ya tsere ya bar wajen yaƙi ba domin ya tafi ya je ya haɗu da wata jama'ar da yake ganin a nan wajen suna buƙatar taimako ko kuma idan suka haɗu za su yi ƙarfi su zo su samu su cimma waɗannan kamar yadda Khalid ibn al ya yi lokacin yaƙin mu'uta lokacin yana ƙarƙashin yaƙin a ƙarƙashin shugabancin Ja'far shine Amir aka kashe shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan babu Ja'far to zaid ibn haritha shi ma ya karba aka kashe shi yace in babu zaid abdullahi ibn rawaha shi ma ya karba aka kashe shi su su uku da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ayyana su duk aka kashe su a wajen wannan yaki saboda haka sai abin ya koma ga Khalid ibn walid aka yi shawara aka ce a mai da shi shine amir aka ba shi tuta saboda haka sai ya ja baya yana ja baya kamar yana shiga cikin hamada su kafirawan rum sai suka ɗauka ja bayan nan da yake yi zai je ya haɗu da wani dandazo ne na musulmi da aka aiko masa domin ɗauki domin ɗauki a kansu sai suka ji tsoron su gaba da binsa sai suka gudu to don haka da aka je sai sahabbai suke cewa sai waɗansu suke cewa ai hali da shi da musulmi sun gudu daga yaki, wannan abin da suke gudu ne saboda haka hankalinsu ya tashi da suka je sai ya faɗi dabararsa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ai Khalid in ma dawo waye har zuwa ga Madina ya dangana da Madina ai mutahayyizan ila fi'atin ne domin ni ne fi'a ni ne jama'a ga dukkan mumini duk wanda ya gudo ya taho waje na ba gudu ya daga yaki ba ya zo ne ya tattare zuwa ga jama'ar musulmi in ji annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan shine ɗayan wato shine maslaha ta biyu wato shine da ɗaya daga cikin dabarun nan guda biyu to idan ba da dalilin wannan ba idan mutum ya gudu daga yaƙi to ya koma da fushin Allah jalla wa ala shi yasa aka kirawo alfiraru min zahab gudu daga fagen fama ɗaya daga cikin manya-manyan zunubai da suke halakar da mutum ya zo a hadisin abi huraira a cikin sahihai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ittaqu as-sab'a al-mubiqat ay al-muhlikat ku ji tsoron zunubai guda bakwai masu halakarwa masu halakar da wanda ya yi su na farkon sai ce al-ishraku billahi shirka da Allah wa sihr da tsafi wa qatlul nafsin allati harrama illa bil haqq da kashe rai wanda Allah ya tsare ta ba tare da haƙƙi ba wa aklil yatim wa akli malil yatim da cin dukiyar maraya wa aklir riba da cin dukiyar riba wa qadful muhsa wa tawalli yawm az-zahab da gudu ranar yaki a fagen fama wa ƙazful mu'minatil ghafilatil mu'minat da yin ƙazafi ga mata muminai waɗanda suke marafkana ga barin yin ba san sharri ba kuma muminai yi musu ƙazafi da cewa sun yi lalata yana daga cikin manyan zunubai to kaga sai aka kidaya daga ciki a tawalli yau zahab wato gudu juya baya ranar yaki wannan ayar nassi ce a cewa idan kafirai suka toho suka kawo hari kada a gudu amma idan kuma musulmi ne suka fita kafirai ma suka fita aka yi aron gama a wani waje ko kuma su musulmi suka yi sun sun suka kawo ma kafirai hari nan ya nuna ne mafhumin wannan akwai mafhumi a cikin zahaf cewa sai idan kafirai ne suka kawo hari shine bai halatta a gudu ba amma da musulmi su ne za su kai hari za a iya guduwa ko kuwa idan idan musulmi sun fito kafirai ma sun fito aka haɗu na wajen za a iya guduwa wannan maskutun anhu an yi shiru ga to wannan yana daga cikin abin da ake ce masa mafhumul aula min babi aula shine ba ba za a yi gudun ba idan kuna zaune ne wato kenan ba ku shirin yaƙi ba kafirai suka zo muku an ce kar ku gudu ballantana kun fita da shirin yaki kuma sannan ku gudu ku ne kuka kai hari sannan kuma ku gudu ko kuma kafirai sun fito kuma kun fito wa ma'ana kun yi shiri kun yi tanadi an ce in ba ku shiri kun yi tanadi ba sun kawo muku hari kada ku gudu ballantana kun yi shiri kun yi tanadi to min babu aula kenan don haka a dukkan halayen guda uku bai halatta musulmi su gudu daga yaki ba wannan ayar ta zo ta a sifar itlaki ba a kayyade da kan cewa ya yawan kafiran yake ba sun fi ku yawa daidai kuke kun fi su yawa kawai an ce kada wa man yuwallihim yawma idin duburahu duk wanda ya gudu ya juya musu baya ya gudu daga fagen fama yayin da a ranar haduwa da su ranar haduwa da su an yi itlakinta to amma wannan ayar an yi haka inda ta zo wato da hukunci wanda yake ga ba bata kayyade ba an kayyade an yi taksisinsa da adadi kamar yadda zo a ƙarshen sura sai idan wato sun zamanto sun ninka ku sama da biyu kamar yadda Allah ta'ala ya ce al'ana haffafa Allahu ankum wa alima anna fikum ba'fa fa in yakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atayn wa in yakum minkum alfun yaghlibu alfayn bi idnillah yanzu Allah maɗaukakin sarki ya sauƙaƙe muku ya san akwai rauni tare da ku da haka idan mutum ɗari suka haɗu da mutane idan mutum ɗari daga cikinku suka fita yaƙi to za su yi galaba a kan mutum ɗari biyu in mutum dubu suka fita za su yi galaba a kan mutum dubu biyu to wato kenan shi isa ibn abbas yake cewa mumini ba zai gudu ba in yi aran gama da mutum biyu amma in yi aran gama da mutum uku to babu laifi ma'ana in ya gudu babu laifi amma shi ma ba wai cewa aka yi dole gudun wajibi ba ne idan ya tsaya ya kara Allah sai ya ba nasara domin kan min fi'atin qalilatin zalabat fi'atan kathiratan bi idnillah da yawa jama'a kaɗan sun yi rinjaye akan jama'a masu yawa ya danganta da irin tanadin mutum da ƙarfin imaninsa amma idan dai an fi niki biyu to nan akwai uzuri akwai sauƙi yana daga cikin ruksa na'am ولم تقتلوهم ولكن الله Allah ta'ala ya ce falam taqtuluhum ba ku kashe su ba ku kashe su ba walakin Allah sai dai Allah ne ya kashe su wa ma ramaita id ramaita ba kai jifa ba yayin da kai jifa walakin Allah rama sai dai Allah shine ya jifa wal yubliyal mu'minina minhu bala'an hasana domin Allah ya yi yayi mamuminai jarabawa jarabawa kyakkyawa daga gare shi inna allaha sami'un alim lalle allah mai ji ne masani zalikum wannan hukuncin wato bala'ul hasan cewa allah madaukakin sarki ya karkashe su da hannunku Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da shi a haka wa annan muhinu kaidil kafirin kuma domin Allah maɗaukakin sarki mai raunanawa ne ga kaidin kafirai wato Allah ya tabbatar da hukuncin a haka ya yi muku wannan kyakkyawar jarabawa ta ba ku nasara a kansu ko karkashe su domin Allah maɗaukakin sarki ya raunana mummunan shirin kafirai Allah maɗaukakin sarki ya bayyana wato minna ni'ima da yi ma musulmi a wajen yakin badar saboda sun fita ba su da yawa babu mai doki a cikin su sai mutum daya shine miqdad kuma an san doki shine karfin yaki shi yasa ma mai doki ake bashi kaso biyu wajen ganima kowa ɗaya ake bashi mai doki ku kaso biyu za a baki da nasa kasan da kasan doki saboda shi ma doki mayaki ne shi yasa Allah ya rantse da kai ce wal adiyati dhabha fal muriyati qadaha fal mughirati subha da dawakin yaki Allah yake rantsewa Allah to doki ɗaya ne kawai da su don ya nuna irin karancin shirinsu da tanadinsu amma tare da haka suka karkashe kafirai har guda saba'in suka ribace guda saba'in to sai Allah ya ce falam taqtuluhum ba ku kashe su ba da karfinku da shirinku da tanadinku nan ba ku da shi walakin Allah qatalahu Allah shine ya kashe su saboda shi ya sallada muku ya sallada ku akan su da abin da ya ba ku na karfin zuciya wal yarbita ala qulubikum wa yuthabbita bihi al aqdam yasa ku ka dage ba ku jin tsoro amma ya jefa tsoro a cikin zukatan zukatan abokan gaban ku sannan kuma ya karfafa ku da mala'iku suka zo suna taya ku wajen kisa saboda haka kun ga kenan abin ba ku ne da karfin ku kuka yi ba Allah ne da horewarsa shine yasa kuka yi don haka wannan yana nuna kan cewa al asbab ba su ne suke tasiri ba suna tasiri da ikon Allah ne saboda haka kada kace zaka dogara ga asbab kawai ai kada kace zaka dogara ga asbab kai tanadin asbab amma kada ka dogara ga tanadinka ka dogara ga Allah domin Allah shi ne wanda yake duk tanadi idan wato a horewarsa da nufinsa bai rataye da wannan da saukar da nasara ba ba za a samu nasara ba ga ranar hunain sahabbai sun fita su su dubu goma sha biyu kun a'jabatkum kathratukum yawanku yana mamakantar da ku kanku kawo kuna cewa yau dai in dai dan yawa ne yau ba za a samu nasara akan mu ba ba za a yi rinjaye akan mu ba dan karanci yau yawa gashi nan muna da yawa amma sai gashi sun su yawan nasu bai amfane su ba aka zo musu ta inda ba sa tsammani sai tukuna da Allah ya saukar musu da sakina Allah ya saukar musu da sakina wa anzala jurudan lam tarawa ya saukar da da rundunoni wanda baku gansu ba sannan Allah ya ba ku ya ba da nasara akan saboda haka koyaushe idan aka yi yaki wannan duk da yake a yakin badar ne amma duk yakin musulmi haka suke falam taqtuluhum ba ku kashe su ba da karfin ku da ikon ku da iyawo ku da tanadin ku walakin Allah qatalahum Allah ne ya kashe sannan Allah kuma ya sake faɗan wata ni'ima tasa wadda aka yi taujihinta ga annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce wa ma ramaita id ramaita ba kai jifa ba yayin da kai jifa walakin Allah harama Allah ne ya jifa wato Allah ne ya sa jifan ya yi tasirin da ya yi. wadali abin da ya faru kamar yadda ya zo a riwayoyi da suka zo daga riwayoyin tabi'ai babu hadisi marfu'i amma riwayoyin tabi'ai sun zo don su tabbatar da wannan abin abinda ake zo a cikin aya ya wadatar ga wato samun nassi sahihi daga cikin hadisai domin alkur'ani ya bayyana wannan saboda haka abin da sahabbai suka ruwaito na sababin nuzul yana da hukuncin rafi abinda sahabbai abinda sahabbai riwayar sahabbai a tafsiri inna sababun nuzul ne ana bashi hukuncin marfu'i ibn abbas daga riwayar ali ibn talha yace annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da za a fara yaki ya dauki tsakon kwani a hannunsa yashi ya jefa a jihar da kafirai suke yace shahatil wujuh wato kusa ko. a wato kusa ko ya zamanto kan cewa sun juye sun rikice ba sa gani ya yi haka har sau uku babu wani daga cikin kafirai sai da tsakuwa ta fada cikin idansa ya tsaya yana musuke ido menene ya a cikin idansa ya rikice tsoro ya shiga cikin zuciyarsa sannan musulmi suka kai musu ɗauki suka so makarkashe su a lokacin mai gudu mai gudu na yi mai ƙoƙarin zaro takobi na yi idan ya san yadda zai ya kare kansa to wannan jifan da wannan jefa tsakuwar kwanin da annabi sallallahu alaihi wasallam shine Allah yake gaya masa ana ba kai ne kai ba Allah ne domin Allah ne ya sadar da wannan jifan naka kai dai abin da kai kai riko da asbab domin mala'ika jibril shi yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam dauki tsakuwa ka jefa Allah zai isar da ita ya zuwa ga hadafinta saboda haka yayi wannan da umarnin Allah ne saboda haka wannan shine gayan abinda mutum zai yi na riko da asbab amma tasirin abinda zaka yi aina wajen Allah tasirin abin yana wajen Allah to kamar haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi lokacin yakin Hunain wannan hadisai ai sun zo daga cikin akwai hadisin Salama ta ibn al-Aqwa yayin da mutane suka dare ya gudo ya to wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa aini ma fi'a ne ba gudu kai daga yaki ba dan hankalinsa ya tashi saboda ya tsorata sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana ana darewa ana guduwa shi kuwa shi ku tafiya yake iza yake da gaba yana tafiya wajen inda kafiran suke cincirin do sannan har mutane suna mamaki shine yake faɗan abin da zai tabbatar musu da kalma da su ba cika baki ba ya ce annan nabiyu la kadhib annabin abdulmuttali ni ne annabi babu ƙarya a ciki ni ne ɗan abdulmuttali wato ba mala'ika ba ne annabi ne sai ya tafi sannan ya ɗauki tsakonkwani ya sake wannan jifan ya ce sha hatil wujo sau uku shi ma a lokacin nan suka rikice sannan sakina ta sauka sannan musulmi suka bi kafirai suna karkashe su Allah ya ba su nasara akan su Allah ya kawo ƙarshen yakin Hunaini da nasarar musulmi akan kafirai to Allah ta'ala yake cewa baka jifa ba yayin da ke jifa walakin Allah harama Allah ne ya jifa wali yubliyal mu'minina minhu bala'an hasana domin Allah ya da mu'minai da kyakkyawan bala'i da kyakkyawan jarabawa albala a larabci ana nufin jarabawa yana zuwa da jarabawa da shar'i yana zuwa da jarabawa da alkhairi domin yayin da mutum ya maka ni'ima jarabta ka ya gani za ka gode ko ka ka mutunce ko ka ka ce kai ne karfin ne ba Allah ne ba saboda haka kaga idan ni'ima ta zo ai jarabawa ce to Allah ya yi haka ya dan ya jarabci mu'mine da kyakkyawar jarabawa shine albala'ul hasan wato ni'ima shine nasara akan abokan gaba da nuna irin wa'annan mu'jizozi domin wannan mu'jiza da ta faru kaga me zai faru ga waɗanda suke tare da annabi sallallahu alaihi wasallam kun banda ƙara ƙarfin imani da ƙara gaskata cewa hakika Allah yana tare da su domin ga su sun ga aya akan manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce Allah mai ji ne mai gani a cikin karewa da waɗannan sifofi na Allah akwai nuna cewa Allah madaukakin sarki ya amsa addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam dan haka ya musu wannan albala'ul hasan dan sun roki Allah ya ba su nasara Allah kuma ya ba su nasara sannan Allah ta'ala masani sani ne da halin da musulmi suke ciki don haka ya san cewa suna bukatar nasararsa kuma ya ba su nasara sannan Allah ta'ala ya ce ya yi haka ne domin Allah maɗaukakin sarki eh, wato wannan abin haka yake tabbas matabbaci ne da cewa ya yi musu wannan ni'ima da wannan jarabawa wato wannan nasara da wannan wato wannan kisan karkashe kafirai da kuka da izinin Allah da wannan jifa da kai da ya fada cikin idanuwan kafirai da izinin Allah haka yake tabbas Allah ya yi shi haka domin domin wannan annadin ai li anna Allah muhinu kaidil kafiri annadin nan masdari ce da yake a shafe a ciki don haka ma waɗansu suka kira'ar da wa inna Allah muhinu kaidil kafiri kuma lallai Allah mai rusa wato mai wato raunana kaidin kafirai ne wato mai sanya kaidin kafirai ya zama to ba shi da tasiri ba shi da karfi menene kaidin kafirai sun zo su sanya ma su jiyar da kansu don mutane a ce ƙuraishi babu kamarta ba a wasa da 'yan makka ga irin abin da aka takale su akan dukiyarsu ga irin ga irin wato a matakin da suka ɗauka ga irin raddu fi'il da suka ga irin response da suka kamar yadda ake cewa a cikin soja quick abin nan quick response kasan sukan kirawo wata wato a rinjina ta soja za ka ji an sa mata irin wannan suna quick response wato mai mayar da ɗauki da nuna kan cewa ba a wasa to wannan shine shirin da suka so su yi to Allah ya rauna na wannan kaidin domin bayan yakin badar kuma kafirai ya zama tukan cewa an karya lagon mushrikan makka da quraishu ana jin tsoron su aka karya ragon su to Allah ya yi haka ne da wannan albala'ul hasan da ya yi wanda yake nuna wajabcin godiya a gare shi to saboda haka ne sai Allah madaukakin sarki ya biyar da umarni kan aida'a a gare shi wanda yake ne wajibin godiya a gare shi na'am in tastaghfiru faqad jaa

ce in tastaftihu faqad ja'akumul fath idan kun nemi fatahi wato nasara ta zo muku faqad ja'akumul fath to nasara ta zo wa in tantahu wannan kitabi ne ga kafirai da suke cewa Allahumma aqta'una lirrahim lirrahim wa atana bima la bima bima na'rifuhu fa ahinhu gadan Allah wanda yake ya fi mu yanke zumunci wanda yake shi ne ya fi kowa zuwa da abin da ba a sani ba Allah ka gobe ka wulakanta shi haka abu jahal ya haka abu jahal ya waye yake yin wannan ga ce ya yi mubahala da Allah in ba annabi ba domin shi ne yake da ɗari bisa ɗari ya san akan gaskiya yake saboda haka istiftahi ne yayi cewa wato wanda yake ba akan daidai ba Allah ka halakar da shi to shine Allah ce faqad ja'akumul fath nasarar ta zo abinda kuka samu shine nasarar da kuka nema Allah ya ba ku to amma duk da haka sai Allah ta'ala ya ce wa in tantahu idan kuka dena wato kuka dena wannan adawa da har za ku ce kuna neman nasara akan annabin Allah kuka dena wannan fa huwa khairul lakum wannan shi yafi alkhairi a gare ku domin wannan ta nuna muku kan cewa ga wane ne wanda Allah yake tare da shi tsakanin ku da shi saboda haka idan kuka hannu kuka dena huwa khairul lakum wa in ta'udu idan kuka koma zuwa ga yin kafirci da ne da yaƙar annabin Allah da yakar gaskiya da muminai na'ud haka za mu sake dawowa walan tughniya ankum fi'atukum shay'an walau kathura kuma rundunarku wato jama'arku ba za ta wadatar da ku komai ba ko da ta yawaita komai yawanta domin da Allah ne kuke yaƙi wa annan laha ma'al mu'minin kuma cewa Allah yana tare da mu'minai wato domin cewa Allah yana tare da mu'minai domin akwai lamun ta'alil anan waɗansu sun karanta ta wa inna laha ma'al mu'minin kuma lalle Allah yana tare da mu'minai wato me yasa yawan ku ba zai wadatar da ku komai ba saboda Allah yana tare da mu'minai wanda Allah yake tare da shi shine yafi kowa yawa shine yafi kowa karfi komai karancin yawansa shi yasa kaga ai a mutanen annabi dawud haka suka ce kan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi iznillah da iznin Allah domin Allah yana tare da waɗanda suke in Allah yana tare da mutane to shikenan komai yawan abokan gaban su kaɗan ne akan waɗanda suke tare da Allah shi yasa kaga kokarin mu mu kasance tare da Allah wannan yana daga cikin abin da zai nuna mana akan cewar damuwanmu ta zamanto kan yaya tsakaninmu yake da Allah shin mun yi abin da Allah ta'ala zai kasance tare da mu Allah ta'ala ya ce inna Allah ma'as sabirin inna Allah ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun Allah yana tare da masu hakuri Allah yana tare da wanda suka ji tsoron Allah wanda suke ihsani mun sifantu da wayannan sifofi in mun sifantu da wannan kada mu ji tsoron komai amma sai ka ga yanzu duk kokarin mu shine bayyana wato irin shirin kafirai a kanmu har sai mu ɗauka ma kai in muna masallacin nan ma zaman mu ma da muke a masallacin nan duk shirin su ne duk kaidi ne ai ta faɗan irin ƙarfin kaidin su a je a cikin a cikin website a je a ɗauko tatsuniyoyi da abubuwa wanda suke sawa don sanya tsoro da razani a cikin zukatan muminai a ta nuna kan cewa wannan ilimi ne ya daga cikin irin abin da ake yi abubuwan da ake zuwa a ta yi akan sha'anin polio ɗin nan mutane su je su ɗauko abubuwa a cikin intanet wanda yake babu wani abu a ciki wanda yake na ilimi wanda a taron malamai na ilimi wanda suka san harkar likitancin ba za a je a faɗa ba amma sai a zo a gaya ma gama garin mutane a ce dama an riga an faɗa aiki sinja ya riga ya faɗa a cikin tun shekara 1974 wanda sai shekara wajen ashirin sannan aka bayyana wannan sirrin aka ce za su ɗauki matakai da za su rage yawan mutane a kasashen musulmi saboda haka duk irin wayannan allurorin da ake yi duk dan a rage yawan mutane ne a kasashen musulmi kuma sai kaga daga lokacin da aka bayyana zuwa yanzu mun kasashen musulmi raguwa suke ko karuwa suke duk kasashen musulmi karuwa suke amma an yi wannan dan a ce ne a cikin mu a ce duk abin da muke hatta tari in muka yi a ce shiri ne na yahudu yahudu sun shirya maimakon mu da wannan ya kamata mu damu da shi ba abin da ya kamata mu damu menene zami mu zamanto Allah yana tare da mu tun daga shi Allah ta'ala ya faɗa walan tughniya ankum fi'atukum shay'an walau sha'an, wa anna Allah ma'al mu'minin rundunar ku yawan ku ba ba zai wadatar da ku komai ba komai yawan wannan rundunar taku domin Allah yana tare da mu'minai sauraka mai zami mu zamanto Allah yana tare da mu in muka samu wannan shi ke nan wallahi duk kaidinsu su kamar yadda Allah ta'ala ya ce la yadurrukum kaiduhum shay'a kaidin su ba zai cuce ku da komai ba saboda haka me zaka damu kanka da sanin sa yana da kyau ka san abin da yake ilimi ya tabbatar hakika ta tabbatar amma ba ta tsuniya ba da yawa kuma abin da mutane suke dauka suke zuwa suna karantawa a cikin intanet duk tatsuniyoyi ne saboda in ka kula a ilimi ana koya maka yadda za ka tabbatar yanzu mu alal misali wanda ya je karatu ilimin hadisi za a nuna maka yadda za ka yi amfani da littafan hadisi in kana neman sharhin hadisi za a nuna maka ga irin littafan da za ka nema idan hadisin a wani ka ja yake ga irin littafin da za ka nema ko da a sharhin hadisin ne ba kowane littafin sharhi za ka duba ba in kana neman bayani akan masu mazajen isnadi ga irin littafan da za ka je ka duba to yanzu wanda ya je ya karanta wannan ya san wannan ka hada shi da wanda kawai zai je ya shiga cikin internet ga wani an sa hadith.com sai kawai ya je ya tattara abubuwa na hadisai ya zo ya sami ilimin hadisi ya san menene ya san littafin da ya kamata a ce ya duba kuma in littafin da ya samu ma'aluma da ya samu wani bayani a kansa shine ya dace ya samu wannan bayani ko akwai littafi da ya fi dacewa ya samu wannan bayani to kamar haka ne fa ka je kawai kai ka je ka karanta ilimin jarida ko ka je ka karanta ilimin addinin musulunci sai ka je ka shiga cikin bayanin da likitoci suke yi da bayanin da masu sanin magani suke aka ce an yi a cikin a cikin intanet ka je ai gashi a lokaci kaza waɗansu sun yi rubutu a kaza sun ce kaza waɗansu tsakanin likita kaza ya ce kaza wani likita ya yi masa raddi kai ba likitan bane ba za ka iya hukunci akan wane ne daidai ba wane ne ba daidai ba a su sai ka ɗauki wannan ka ce wa'annan haƙa'iq ne ka zo ka ce za ka gina abinda za ka sa al'umma a kai wannan kuskure ne wannan kuskure ne a mayar da kowane ilimi ga ahalinsa don haka mu kula da irin shiga cikin intanet ana kwaso abubuwa na kan cewa ga irin kaidin da ake ma addinin musulunci domin a gina abinda za a dora al'ummar musulmi a kai ka dora al'ummar musulmi a kan abinda Allah ta'ala ya ce da abinda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ka dora su akan wani abu wanda yake gaibu gaibu ba wai gaibun da gaibu da ma'anar hausawa suke kiran gaibu wato ba hakika ba kada ka dora mutane ba akan abin da yake ba na ilimi na sahihi ba to Allah madaukakin sarki ya tabbatar mana da wannan dan haka mu roƙi mu kula da wannan abin da zamu Allah ya kasance mu kasance Allah yana tare da mu to bayan ya bayyana wannan ni'ima da Allah ta'ala ya yi wa musulmi da kuma nuna ma kafirci karshen su domin wannan a cikin wannan akwai gwalewa kun nemi nasara to ga nasarar nan saboda haka mai musulmi za su ji da wannan in ban da farin ciki cewa ga waɗanda suke jayayya da mu ga yadda Allah maɗaukakin sarki ya kunyata su ya gwale su ya yi musu ba'a domin wannan ba'a ce faƙar ja'akumun nasu nasara ta zo muku in wannan ita ce nasarar da kuke ne wato ita ce wannan domin hazima ce ta zo musu Allah ya kira ta nasara a gare su domin ya kunyata su to sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu atiullaha wa rasulahu ya ku wanda suka yi imani ku bi Allah da manzansa wala tawallau anhu kada ku juya baya ku bar kada ku juya baya ga barin da'ar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa antum tasma'un alhali kuna sauraro kuna ji wato kamar yadda Allah ya muku wannan ni'ima to ku dan haka ku bi Allah domin ne sakamako ne godiya ga ni'imar Allah yadda Allah maɗaukakin sarki bai tabar da ku ba to in kuka ba Allah Allah ba zai tabar da ku ba kun bi shi wajen bin Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da ya fita jihadi ya tabbatar muku da nasara don haka ku ci gaba da bin sa ku san cewa mabudin dukkan alkhairi sa'a ga baki ɗayanta da dacewa da taufiki a cikin da'ar Allah da da'ar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga a cikin surar nan wuri uku Allah ya kirawo wa Allah wa rasulahu dukkan su yace wa Allah wa rasulahu ku ba Allah da manzansa don nuna kan cewa a da'ar Allah da da'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayi ɗaya suke don kar ku bambance tsakanin ɗayan da ɗayan to Allah ta'ala ya ce kuma wala tawallau anhu kada ku juya ku bar bin annabi sallallahu alaihi wasallam wa antum tasma'un alhali kuna sauraro domin ku muminai ku ne ahlus ku ne ahlul istima'i ku ne masu sauraro alladina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana ku ne Allah ya muku kirari yace masu jin magana sannan fayattabi'una ahsana su bi mafi kyawun fassararsa ku ne wanda kuka ce sami'na wa afa'ana gufranaka rabbana wa ilaikal masir mun ji umarnin ka kuma mun biya Allah gufranaka inna ma kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi li yahkuma bainahum ay yaqulu sami'na a fa'ana. duk wannan tunatar da su da ɗabi'arsu da bai'ar da suka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam domin su ne ahlul bai'a musulmi suna yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam bai'a ala sam'i wal fa'a fil manshati wal makra fil manshati wal makra mun yi maka mun yi maka mubai'a ya rasulullah cewa za mu bi umarnin za mu saurari umarninka kuma mu bi fil manshab a lokacin da muke da karfi da nishadi wal makrah da lokacin da muke da muke da abin da yake da lokacin da abin yake mai nauyi muke muna kinsa a kowane hali zamu yi maka da'a to Allah sai ya ce wa antum tas alhali ku ne wanda kuke kuna sauraro wato ana karanta muku alqur'ani kuna sauraro kuna fahimta kuma ya zamanto kuna juya baya wannan ya nuna girman wato saban Allah yayin da mutum kuma yana jin wa'azi domin ya nuna izgili mutum yake da Allah ana yi maka wa'azi kuma kana saban Allah to shi ne Allah madaukakin sarki yake kiran muminai da wannan su ta su ta sauraron wa'azi kan cewa bai dace ba ya zama to kun juya baya ga barin su umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wala takunu kal ladina qalu sami'na wa hum la yasma'un kada ku zaman to tamkar waɗannan waɗanda suka ce sami'na mun ji umarni wa hum la yasma'un alhali suka ba sa ji sune yahudawa da suka ce sun ji amma jin nasu ba ji ne na kabuli ba shi yasa Allah ta'ala ya kore musu ji ai ma'ana jin da yake amfani a cikin shari'a sama'u tafaqquhin wa atiba ji na fahimta da lura to waɗanda suka ce mun ji alhali ba su wannan jin wanda zuciyarsu za ta karɓa ba su fahimta kuma su lura to wahum la su ne waɗannan wanda Allah ta'ala ya ce kada mu zamanto tamkar su yahudawa suna cikin su kafirai suna cikin su da munafukai su masu suna ciki munafukai su ne a suke cewa yayin da suka ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta alqur'ani sai su ce ma za kala anifa wa minhum man yastami'u ilayka hatta idha kharaju min indika qalu lil ladina utul ilma ma za kala anifa daga cikinsu akwai wanda suke sauraron maganar ka ya rasulullah ka gani su ne ai suna sauraro domin su hatta idan kharaju min indik har sai yayin da suka fita daga wajenka qalu lil ladina utul ilm sai suka ce masa habbai wanda Allah ta'ala ya ba ilimi na aiki da abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada ma za qala alifa me ya fada da zuɗa nan ne wato ba su ba su ma kiyaye ba saboda da suka ji maganar zuciyarsu ba ta wajen zuciyarsu ba ta wajen shi yasa kaga Allah ta'ala yake faɗa dangane da meji ji ya zamanto zuciyarsa tana wajen inna fi fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid a cikin wannan akwai aya ga wanda yake da zuciya mai fahimta aw alqasam ko ya mika ji wa huwa shahid alhali yana halarci wato yana ji zuciyarsa tana wajen amma ba wanda yana ji ana faɗa shi ko kawai yana tunanin yadda zai raddin maganar ba ko yana cewa yana tunani yana ya auna wannan wani ne wannan me yake cewa me ma'anarsa ne wani irin kaya yake sawa wani irin magana yake faɗa ji ji tunaninsa kenan ba magana da yake ji ba yana auna wannan saboda haka kula yan zamani ku ne yan ku ne masu wayo in mutum yana magana sai a sa shi a nuna wannan ku kula da wannan kar ku yi ma'ayar Allah haka kar ku yi ma'ayar Allah haka ayar Allah abu ɗaya ce gaskiya ce in ka ji ta da wannan shine zaka amfana da ita amma yayin da kake jin ta kana ta tunani yaya wannan ko haka ne kai kana ganin kai kana da wayo ba za a yi maka garin nan ba to baka san cewar a lokacin da kake yin wannan shaidan ne yake tare da kai yake iza ka ba Allah ya kiyashe mu Allah ya ce inna sharrad dawabi inda Allah sumul bukmul ladina la yaqilun mafi sharrin dabbobi wato sune wanda suke tafi mafi sharrin abin da yake tafiya a bayan kasa a wajen Allah a wajen Allah as-summul bukm asum waɗanda ba sa ji kurame albukun bebaye wanda ba sa faɗan gaskiya alladina la yaqilun wanda ba sa hankalta wato a bayan ƙasa wanda suka fi kowa sharri sun fi jaki muni a wajen Allah sun fi jaki sharri a wajen Allah duk wata dabba da zaka yi tunani a bayan kafiri yake wanda yake baya ji baya fahimtar gaskiya baya jin gaskiya baya fahimtar ta domin su ne asumul bukum kafirai da munafukai da suka bi su akan tafarkin kafirci domin hakikanin gaskiya kafirai ai munafukai wanda suke shakka akan gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallam kafirai ne Allah ya ce su ne mafi sharrin dabbobi a bayan kasa don haka kada ku zamanto haka wanda suna ji wato su a nan sai kawai aka ambaci a sum albuku wato kurame bebaye kurame ba sa sauraro sauraron da za su fahimci gaskiya da za su lura da abin da ake faɗa don su gane albukum ba su gane ba na su faɗa saboda aka fasa faɗan gaskiya domin ba su gane shi ba a faɗi gani ba domin a na gani nasa mai sauƙi ne mafi sharrin shi ne ji tunda da shi ne ake hidabin mutane ake karanta musu alkur'ani to sannan allah ta'ala ya ce allah dina la ya wanda ba sa amfani da hankalinsu ina amfani da hankali idan hankalinka ba zai ba za ka amfani da hankalinka ba ka gano me ka zo yi a duniyan nan me dalilin halittarka kuma me zai same ka bayan ka mutu in baka amfani da hankalinka ba ka yi amfani da hankalinka don ka sassaka waya don ka yi computer program don ka ba mutane don ka nuna mutane yadda za su ga internet su ji waka su downloading din video su chatting su yi wani duk ka san wannan ina me kai da hankalinka dan hankalinka ka iya lissafi ka tara biyu da biya tara da biyu ya zama to hudu amma baka hankali baka amfani da hankalinka ba domin ka gane mecece makomarka ina ka nufa baka amfani da hankalinka ba wannan ba me amfanin hankalinka saboda haka Allah ya sifanta su wanda suke jin gaskiya ba sa aiki da ita da kan cewa alladina la yasunun Allah ya ce walau alima Allahu fihim khairan la asma'ahum da Allah ya san alkhairi da Allah ya sani eh, wato ya eh, wato ya san alkhairi a cikin su tare da su la asma'ahum da Allah ya jiyar da su walau asma'ahum la tawallaw wa hum mu'ridun da ma za a kaddara cewa Allah ya jiyar da su sun ji jin da zuciya za ta ji din la tawallaw da duk da haka za su juya wa hum mu'ridun suna bujurewa ga barin Allah wato ma'ana abin da yasa Allah wato hikimar Allah jalla wa ala a cikin rashin ganar da kafirai gaskiya shine babu alkhairi tare da su Allah bai san akwai alkhairi tare da su ba domin Allah ya san kowa da zuciyarsa shi yasa koyaushe malamai suke mana wa'azi mu sanar da Allah alkhairi a cikin zuciyarmu Allah ta'ala ya ce in Allahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan mimma ukhida minkum in Allah ya san alkhairi a cikin zuciyarku Allah zai baku alkhairi da abinda aka fada daga wajen ka nuna ma Allah ka sanar da Allah alkhairi a cikin zuciyarka babu bugunta babu sharri babu mugun nufi ba mummunan zato ga Allah ba raini ba istihza'i wato a izgili da ba'a da yaudara ga Allah don wani duk yana daga cikin sharri da rashin ganin girman Allah duk wani yana daga cikin sharrin da ke cikin zuci Allah ya san alkhairi a cikin zuciyarka to sai Allah ya sanya ka ji wannan yana nuna kan cewa Allah ne yake da iko ya jiyar da mutane wanda yake kuma haka yake domin shiriya nau'in biyu ce akwai shiriya a nuna maka gaskiya bayani wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi muminai suna yi malamai suna yi akwai shiriya na wato a baka ikon bin gaskiya tawfiqi a sanya ka ka ji gaskiyar jin da zaka yi aiki da wannan gaskiya to wannan Allah ne kadai yake da wannan wannan Allah ne kadai yake da wannan to Allah kuma ya faɗi sunnarsa shine wanda ya san alkhairi a cikin zuciyarsa shine Allah zai sanya shi ya ji gaskiya ya bi ta so da duk wanda ka gani Allah ya sanya shi mai jin wa'azi mai tsorata yayin da aka tsoratar da shi da Allah to kasancewa akwai alkhairi tare da shi wanda kuma kaga kan cewa yana kunnan uwan shegu bai damu ba ai ta wa'azi shi sam ko ko cikin jikinsa ba zai yi ba to akwai ana ji masa tsoron cewa babu alkhairi tare da shi laitayu kuma akwai alkhairi amma rai wato gafala ce ta shaidan da ta yawa a cikin zuciyarsa wanda Allah madaukakin sarki yana ya saurara masa ya gani zai fi karfin shaidan har wannan alkhairin ya bayyana sai ga Allah ya azurta shi tuba sai ga ya tuba akwai wanda yake sai gabda zai mutu sai ga yayi sai ga shi kenan ya bar komai ya zo ya mutu akan imani wani ma za ka ga ko sallah ɗaya bai yi ba amma ya tuba sai Allah duk ya shafa duk abin da ya yi na da shi kenan ya tashi a cikin arziki kowace ina mamakin wani bawan Allah da ya tashi a cikin fajirci fajirci da kin kara sai gab da zai mutu tukuna kawai lokaci daya ya canza ya zama to kamar ba shi ba ya koma ya zama to ne ladanin unguwarsu bai daɗe a cikin wannan halin ba watanni kaɗan yi ajalin sai zo ya mutu amma ko lokacin da yake fajirci in yi magana za ka san cewa mutumin nan Allah ya ba shi zuciya mai rai wataran wani daga cikin yan uwa wanda ya fita ya fita neman ilimi ya je neman ilimi ya dawo garinsu ba na so na faɗi sunansa duk kun san shi ya dawo ana ta yi ana ta maraba ana ta girmama shi saboda ya zamanto aya a garin sai ya kalle shi ya ce masa duk abin da kake so lokacin muna yara tana nema na ka zama na sha'anin ilimi Allah ya baka abin da ya maka saura tsakaninka da Allah kawai sai ka duba ya kake tsakaninka da Allah a lokacin ma fa bai daɗe da farfadowa daga buguwa ba yi wannan magana daga maye bai daɗe da fitowa daga maye ba yi wannan magana ta ga wanda zai wannan tunanin zuciyarsa tana da rai yana da wannan tunanin to shi sa ka samu zuciya mai alhairi a ciki shine mabudin dukkan shirya shine mabudin dukkan shirya yasa annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin addu'o'insa yana roƙon Allah qalban a zuciya mai kaskantar da kai ga Allah jalla wa ala Allah ya ba mu ita اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعل ذلك ملتبسا علينا فنضل وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم فك أسر المأسورين من المؤمنين ونفس كرب المكروبين واشف مرضانا ومرضى المسلمين واقض الدين عن المدينين اللهم انصرنا على من عادانا اللهم من أرادنا بشر وسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين